Labari da ɗumi yanzu yanzu majalisa ta amincewa Tinubu ya ciyo bashin Naira biliyan 500 don rage wa 'yan Najeriya raɗaɗi. Kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa majalisa ta amincewa wato Bola Ahmad Tinubu ya ciyo bashi domin rage wa talakawa raɗaɗi. Sannan kuma za ka ji mu da cewa a zaman wato majalisa na yau shine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 a cewar majalisa ta amince da hakan ne bayan bukatar da tinubu ya gabatar da ɗaukar naira biliyan 500 domin tallafawa 'yan najeriya da nufin rage musu raɗaɗin janye tallafin man fetur ƙudirin ya tsallake karatu na farko na biyu da na uku a yayin zaman majalisa a ranar laraba 12 ga watan yuli sai dai kuma majalisar ta amince da bukatar shugaban ƙasar a ranar alhamis 13 ga watan yuli bayan mambobin majalisar sun bayar da wato gudunmawa tun farko mun cewa tinubu ya bayyana cewa biliyan biyar kawai yake son cewa bashi daga cikin ƙarin sama da dala wato daga cikin ƙarin sama da biliyan 800 da aka yi kasafin kuɗin shekarar 2023 wannan na zuwa ne dai a zaman majalisa da ta gudanar da shi a jiya wato ranar laraba yau kuma ranar alhamis majalisar ta amince da ciwo wannan kuɗi wato naira biliyan 500 domin rage wa 'yan Najeriya raɗaɗin cire tallafin man fetur da ƙasa Najeriya ta yi. Sharhoton namu kenan. Amma mai kallo da sauraronmu mu za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da ngula mana alamar ɗan yatsa domin karfafa mana kwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin gizo ba. Haka kuma muna ƙara sanar da cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka don Allah kada ka manta ka taimaka kai mana subscribe tare don alamar kararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da rahotanninmu da ma bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura su sannan kuma muna godiya da yadda kuke turo mana da saƙonnin fatan alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryenmu a ko da yaushe hakan nasara ce a gare mu sosai. Gode bisalam.